arba'in da bakwai da bakwai ga watan mars tara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na sittin da shida a cikin tasirin tsohon tauba mun ɗauko bayanai dangane da abin da ya shafi yakin tabuka da kuma ayin da Allah madaukakin sarki ke faɗin لقد تاب الله na wani والمهاجرين والأنصار wannan gaba ba zai yiwu bayanin ce fito dalla-dalla ba sai an ziyarci majalisun ka'ab ɗan malik da ba mu labarin abubuwan da suka faru da hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi masu har zuwa saukan ita wannan aya da kuma bayanin shin dukkanin waɗanda ba su je yaƙin ne ba suka shiga cikin wancan zafara ga mamiya ko kuwa sun su ne daga ciki sannan kuma mu yi amfani da dama Ma amfana da wasu abubuwa a cikin wannan kissar ta yadda za mu iya gudanar da rayuwarmu na addini da mu'amala da kuma ɗabi'u ta yadda za mu sassaita al'amuranmu ba tare da mun samu tasgaro a ko'ina ba har kullum nakan tausaya ba mutumin da zai ji karatu bai abin da zai amfane shi a wani al'amari cikin al'amuran shi ba sai zama karatun amfanin shi zai shi da gaggi wannan ba daidai ba ne duk wacce take da hankali da lissafi su ya kyautu ya zama duk abin da ake haɗi ya zama yana mata amfani amfanin na a kusa ko amfani na nesa idan mun je ka'ar sun kwana hamsin annabin rahama ya sa dokan ta ɓaci na kwata-kwata a daina sauraronsu shi ne ce sun masallaito salatar fajiri hamsin na laila ya ce a ran da kwana na hamsin ya cika a sallan asuba na wannan yinin ya yi shi ne a na zahar baitin lumbiyotin zai samu damar zuwa masallacin annabi a unguwansu ya na sun alal halin da على الحال التي ذكر ta'ala تعالى Ya ce muna zaune a wannan halin da Allah madaukin sarki ya ambata cikin kunci cikin damuwa cikin tasku gari sai da yi masu kunci duk da ya wani shi kada ba kad su nafsi yace ni da kaina zuciya na ta yi min kunci rayuwar ta yi min ciki ta tsaya wa ba alayyar alayya da ardu bima duk da faɗin gari amma ya ce min kamar ina cikin wani ɗan sheƙa cikin ƙuƙumi kamar ƙuƙumi ne duk abubuwa babu daɗi ba mai tanka ma ba wanda kake tanka ma ba wanda za ka gaya mai daɗi ba wanda zai gaya maka mai daɗi kun gano mu ku auna wannan abu kafin ya saba da ba a mai magana zai zo zai maka magana zai ga karshe sannan zai fi abinda zai fara zuwa zuciyar shi wulaƙanci ake mashi hukumi a umarni kuke ji na manzon Allah ana fahimtar wannan da kyau ko umarni suke da duk mutumin da bai da da'a bai jin maganin na gaba da shi to sai ya yi asara an gano da kyau ko Allah madaukin sarki ya ce mace ya ce ina zaune bayan wannan sallah na asuba sami yake sauta tarihin aufa ala sala'in yake sai ji an kwarara kira sauti ne na ji mai ƙarfin gaske wanda sai da tsaunuka suka rika ansa eko game da shi ya ƙone bi ala sautihi wannan mutum ya ɗaga sautin shi sama ya kwarara min kira ya ce ya ka abu malikin abshir ce kai ka abu malik kai bishara kai shiga farin ciki fa harartu sajida kike kawai sai na kifa kai kawai da sujjada wa arabtu annahu qad jaa faraji na sami yakinin yayi wanda damuwa ta zo sa, kwana hamsin wannan sunan ba wanda ya gangancin kiran shi har ma ya ji ana magana kai tsaye da shi a ce wai ga bishara ya ce kawai sai faɗi sai ya sujjada in ke ce abin da za ke shi ne ihu shi ne rawa shi ne ki tashi da gudu ke je ki mai wanda ya ba da bishara duk wannan rashin tarbiyya sun gano wannan da kyau ku duk da wani abu ya faranta mutane abin da ake so shi ne ke fi jiran godiya ga Allah duk wani abin da ba zai biyo baya na rashin ɗa'a ko biyo baya an gano wannan ku matsala kun sake su ne ku tarbiyyar tarbiyya ta addini al'ada kuka bar su take tarbiyyar su an gano da ihu da wane ne kuke abubuwa shi kuma Allah ya ce inna ankarar aswat da sautul hanyar sautin da ya fi tsana shi ne wannan sautin kururuwa sir na jaki ana kwatanta ki da jaka ke da gidan duk abin da ya burge ki kika faɗi kike ma Allah gidan godiya ka'ida ga Allah shi ne sai ya ƙara maka farin ciki sama da wannan ba farin ciki ya sa da buru kina ihu ga rungumin wacce kike so ya ganta ba ba farin ciki ba inda za ki ran godiya sai Allah ya ninka miki farin ciki ninkin da ninkin wannan abu Ka'ida ce da in la'azi da nasu in kun gode zai ƙara mu ma'ina ganin suke masu sujjanan godiyan wannan ƙauyenci jikin ma ba zai iya ɗauka sun an tarbiyyanci jikin da kishiyan abin da Allah yake su Allah ya tsawaka to shi ne su yake cewa wa arabtu annahu qad a farajin sai na sakankance yayi wanda mu ya zo fa adana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama nasu bi shawbatullahi azza wa jalla alaihi nabi ya shelanta mu musulmi cewa Allah madaukin sarki ya karɓi tuban mu shine salla salatul fajr a san da ya ƙare sallan asuba fa zahaban nasu shi ne mutane suka fito don su mana bishara haza habat ibana sahibayya mubashiru aka su ma abokaina da aka sa mana dokan ta ɓaci aka samu wasu suka tafi masu bishara aka je sai su murna mun gano kina shi idan wani abu ya faru na farin ciki ya samu asali ana zuwa a ce mutum murna amma kar a yi abin da ya saba mu shari'a wanke ta haihu ba na zuwa barka ba to ki barka ki tafi ba maganar zaman tsebe an fahimta ki yi addu'a in akwai abin da kika ko za ki bada ki bada barka na minti uku ya isa ki da ki kawai amma ki minti talatin na jiki. na je gwalgwale jariri in kina da ayyuni ya kama shi a banza wansa marasa addini ko ce mayya ana yi ko ba suna abubuwan duk ba daidai ba ne idan mutum ya yi aure ana zuwa mashi murna amma ba irin da muke zuwa zai tsegun an ji kallon nau'in kujera an ji nau'in kaza har wata ma ta wuce mahallin da shari'a ta bata ta banka da labule tana leƙa yin daga don miji ba shi da tarbiyyar, ko mahaifiyanki da halatta da wata kan ɗakin ke ya nasa ita ma da tana da saifi da kan gado ya halatta ta bar 'ya'yanta suna shiga ɗakin da mai gida ke kwanciya ba uban yaran ke amma rayuwa ce ake kawai irin na ƙauye rayuwa irin na jahilci ya sa kawai sai ga ƙawaye da sun shige sun hahaye gefen gado an bar falo an shiga wa ɗaki duk rashin tarbiyya ita amaryan 'yar uwarsa ce jahila mara tarbiyya kawai ɗan uwanta ne jahilai marasa tarbiyya halu da aka ce masu kirru haka ne nan ake zama duk abin da za a yi ƙari a ƙara zama sun gano nan amma shi other room wannan ne mai gida ne out of bank kuke cewa ko ba mai shigen shi kuma mutum yana da special duty a ciki ba ba wani dalilin wani ko kuma Allah Allah kike cikin shi ya kuwa ƙasa isa duk asirin ku a kone yake mu gano ai 'yar uwa ta shi yar uwanki to ku raba mijin da ita mun gano ba wannan kwata-kwata duk abin da yake iyakan miji ne ba don ya shige shi Allah ku shirya da waraka da rajulun ilayya farasa sanda aka sallar sallan asuban nan annabi ya bishara ai Allah ya karɓi tubanmu sai wani mutum ya tsalle haye dokin shi ya zaburo shi ya tunkaro na zai bishara wata asa'in min aslam sai wani mutum ɗan ƙabilan aslam ne sai tafi a guje ibali wa aufa alal jabal ya hawan ɗan falalan dutse sama shi ne kwaɗa wannan kiran da zai domin ya ga wancan mai dokin zai riga shi zuwa tunda shi bai zo da abin hawa ba to bari sauri idan kafan shi bata kai shi ba to sautin shi ya kai shi wa kana sautu asra'a min al-farasi to dokin sauti ya fi shi sauri lamma ja'a lil ladhi sami'tu sautan ya yayin da wannan da na biyo sautin shi ya zo min yubashiru ne yana man bishara yana taya ni murna maza'atu lahu saubayya ita sai ya tuba tufafi na biyu duka aka sautuhu ma iyahu na ba shi kyautan su bi bisharata da bisharan da ya mu kayan shi ba ya tuɗe so ya zaɗe kawai ya kamu ka zai ce wallahi ma amliku gairahuma yawma idin ce a wannan ranar ban da wasu tufafi sam in su bai da wani kayan sam ba irin ba bane kaya an cika ya suna abin da mata suke za kayan nan tif an cika akwati guda shida an ci gashin wajen wanke ba abin su kala ba su da wannan hayani na ruwa. kina da kayan sawa wai sallaye ba nake kaya ki tarki ki gode ma Allah akwai wanda tana nan yanzu zanin da za ta ɗaura Allah ba ta da shi wallahi al'azim ba ta da shi amma ke kina da zannuwa sun kai biyar ma ki kasa godiya ga Allah ke sai kin sa sabo da sallah dole ne in Allah ya bada wadatar samun fafa sai ba sa kura ba hmm? da ba sun sa ba mu da muke fafutuka Allah ya ba mu tufafin aljanna to sai ce wasu artu sau bayya sai ji na aro tufafi guda biyu falabistuhu ma na sa kun a ta'amman rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa yankin tare inda manzon Allah yake ya talaqanin nasu faujan faujan ayari ayarin mutane suke haɗuwa da ni yuhanni una ne da tauba suna taya ni murnan Allah ya karɓi tuba ta sai ya ƙulu na ne suna cewa ita halika sau lahi alaika muna taya ka murna na taubatallahi alaika na karɓar tubanka da Allah ne hatta da khalqul masjida yake hannu shigo masallaci fa'iza iza rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in iski annabi jalisun hawlahu annabi yana zaune mutane sun kewaye shi وقام طلحة بن عبيد الله رضي الله sai في طلحة بن عبيد الله يميكي yuharwilu yana tsallake mutane da taurin shi hatta safahani har sai da zai gaisa da ni wa hanna'ani ya tiya ni murna ce wallahi ma kama rajulun min al-muhajir na zairu shi muhajiri ba wanda ya miƙi daga cikin su ya sai na bayan ciki abu biyu ba a manta da su duk wanda ya masa abin arziki ba ka manta duk wanda ya maka na tsaya ba ka manta da su. ma'aƙin jabar da ya ba shi kariya a tabuka ya manta da shi mutumin nan na ƙabilan banu salama zai soke shi ya manta da shi sai sa shi ƙoƙari duk wani abin da zai zama na rashin mutunci na asha take yi shi don ƙarshen ta in an tashi tunoki da shi za a tuna an gano ku daina ku biye mu zuciya sai zuciya na kan kaza ai ina jin daɗin kaza ai ina son kaza ki hankali ita rayuwar nan ba a zo miƙe ƙafa an zo ne a bi Allah a mutu a ji a samu sakamako in ma kin ƙi mutuwa dole dole za ki mutu kuma sakamako na jira Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa fa kana ka'abun la yansa hali talha ka'ab ya kasance wannan abin da ɗalha ya mai bai mantawa da shi ƙala ka'abun ka'ab ya ce ma sallamtu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce yayin da nema annabi sallama ƙala wa huwa yabruqu wajhuhu min as suru. ya annabi ya ansa fuskan shi tana walƙiyan farin ciki yace abshir bi khairi yawmin marra munzu منذ ummuka shi ina maka bishara da yini mafi alkhairi da ka cikin ka ciki wanda tun da mahaifiyanka ta haife ka baka taba samun yini kamar wannan gano ba yini da yake wannan ta tambayin yaran nan yanzu wani yini ne yin farin ciki da fi kowanne yake ce zan zama amarya ba ta matan mai tafi yin za ka zama amarya ai ba shi yin zama amarya ba yin farin ciki ba ne yin shirya ba ne an fahimci wani da ku. yin shirya ba ne shi sa da yawa daga cikin 'ya'yanku suna zuwa gidan miji ne ba shirya makalubale ba su suna zuwa ne sun shirya ma kawai wai sun je jin daɗi sai ban kwana biyu sai gane kai kai kai kai ashe abin da ake gaya masu aure zama haƙuri ne irin su ya bude ko ba su shirya mashi ba zai samu matsala amma shi zama ne na shirya ma ƙalubalen rayuwa shirya ma aiki ne wurjanja kamar wanda ya gama makaranta ne sanda ya samu aiki ba hutu ya yi ba aiki ne a gaban shi jawar yana zuwa hutu ta zai samu rana zai miƙe ne ya aiki haka wacce ta je gidan miji aiki ta je yi ba ka ji zama ba ne haka ne Allah ka sa mu dace fa qultu kad ya ce sai na ce amin in bika ya rasulullah amin indillah wannan karban tuban nan daga wurin ka ne ya manzon Allah ko ko daga wurin Allah qala la bal min indillahi azza wa jalla da ce a daga wajen Allah ne gano wannan sun san Aisha ma ta wannan tambayan ku mm. lokacin da suke mata kazafi aka saukar da ayoyi ta ce ita Allah kawai za ta goge ma kun tuna mm. wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan sarra annabi ya kasance duk sanda yake cikin farin ciki istanara wujuhu ya fuskar shi ta sheki ta haske ka anna wajen hoƙiyar asu kamari kamar fuskan shi kamar yadda ka san yankin wata Ba kunna na arifu zalika min muna gane mu ga annabi fuskan shi na kalli abin gunun ban sha'awa kun gane adabi na cikin farin ciki an gano wannan da kyau ko ma jalastu bayna yadayhi qultu ya rasulullah kabe ce yayin da na zo na gaban annabi sun ce ya manzon Allah inna min tawbati an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila Ya yace cikin nuna farin ciki na Allah ya karɓi tuba na duka dukiya na zan ba ta su kyauta da Allah ma yake tsara yadda za a yi da su kaf zai ba dukiyar kyauta mun gani wani zai ci a ba yanzu ba kun ce biyu da kaya sai wannan ba kaya daban dukiya daban mun gano wannan ƙashin ta su ke na rigon ma yana da gona ili yana da fili ili yana da gida ili yana da abin hawa ili yana da kaza haka ne waɗannan ba dukiya ba ne kasa daga san wannan akwai mutumin da za ki ga duk waɗannan abubuwan yana da su amma wallahi bai da ko kabu sun ta cewa ta ya za a ce wai kamar wani zai da kuɗi ke ba ki zara rayuwa ba ko mutum yana da kuɗin da da ke da abin da kuka mallaka din aka yi muku kudi na da su amma yanzu ba sa sai ce da kuɗi ya ce dan ne wani zai ce da kuɗi a ba ka zara rayuwa ba tambaya na kai kana da su a ya ba ka da su ba dalilin na rayuwa ba eh Allah shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi dakatar da shi ce amsik ba ba malika ka rike wani bangare na kudinka ka huwa khairul laka ya ga shi mafi alkhairi gare ka fa qultu sai ce inni amsaktu sahamin da bara, khaybara ce to na rike rabon da aka kasa aka ba ni khaybara ma sauran ma ba da sadaka in ji in ran mutum ne fari alheri yake son yi ya gode ma Allah sai Allah ya dimantar mai da wannan abu an fahimta sai Allah ya dimantar mai da shi akwai abokinmu ci abokanmu wajen guda uku don suna masa wasu abubuwa lokacin da iyayenmu suka matsa mana da ƴan uwan iyayenmu cewa sai mun yi karatu muna yara zuciyarmu ba ta so an fahimci wannan suka matsi ni cikin takura nake su kuma waɗanda aka rabu da su suka nige ƙafa babu takura suka kai abin da suka dama yau sai gashi mun waye gari wasu daga cikin waɗanda suka takura mana muna ganin su a matsayin maƙiya yau kuma suna raye sun ga irin daraja da bai wanda Allah maɗaukin sarki ya mana, kuma sanadiyyan wannan ilimi shi duk wanda ya ilimi zai tashi ƙasa banza kun gano wannan da ke ku so da shi ilimi ba ya karewa fa shi ta karewa kuɗi ne ke karewa ko ka kare ka bar shi sa kowa ya dage abin ya kamata wa qultu ya rasu lalla, ya mazan Allah inna Allah ta'ala inna ma anjani Ya ce to ya mazan Allah kaga Allah madaukin sarki ya tsiratar da ni ne ta hanyar gaske da na faɗa wa inna min taubati Allah uhaddisa illa sidiqan ma baqi ina ya alƙawari daga yau haƙƙin ba mu da zan ƙara faɗi sai da ba zan ƙara ƙarya da Allah ko ana ko za ta iya wannan alƙawarin ai hakan ma da kike yi shi kan ma ƙarya ne saboda ana fita nan wajen da kika samu dama kuki ai masu wannan alƙawarin cewa ƙara ƙarya ba ai sai magabata wannan zamani namu sai dai Allah ya kiyaye mun gano wannan da ko sai dai Allah ya kiyaye kun ma kin yi alƙawarin ba ya ƙara ƙarya ba a zo raba abin zaɓi ne wallahi sai ka zai ce ina rantsuwa da Allah ma alimtu ahadan min almuslimin Allahu Allah ta'ala fi sidiqil hadith yace ni tun da nake ban taba sanin wanda Allah ya jarabawa sakamakon gaskiyan da ya faɗa ba mun zuwa kafin zalika rasulullah rasulullah tun san da muke zamancin da manzon Allah na gaya mai gaskiya ahsana mimma ablahu Allah ta'ala wanda jarabawan ta zama mai da kyau kamar ni ba ya kuntata sakamakon faɗin gaskiya amma ƙarshe kuma sai a kawo mai tikitin aljanna akwai wanda ya ce nasara kamar wani kakki fada da ake ce ba za ki ƙara yin ƙarya ba amma ki yi ma Allah alƙawari ba za ki ƙara mijin ki ƙarya ba duk abin da ya tambaye ki gaskiya za ki faɗa ko bai tambaye ki ba faɗa mishi gaskiya mutunci ki zai faru duniya da lahiya amma ƴaƴan cikin ki saboda girma ya fadi ƙarya kike musu akwai yaron da na ji fa a asibiti yake gaya ma wata mata uwar shi ce fa yace mama ban san ƙarya ya ce tsofa fa wallahi ma abin da ɗore ba kai wata mata da ke kusa da su ita bibiye ne da shi nace rabu da shi ya ta saba mai ƙarya ne an gano wannan wallahi abin da uwan ta faɗa kuma ƙarya ne yaro ƙarami ya ce mama ban san ƙarya ta fasa da doka ne zai san ƙarya shi in ta saba a gidan suna ƙarya shi a gidan baban shi ba a ƙarya Allah shi kyauta wallahi ka ce ina rantsuwa da Allah ma ta ammatu kizbatan ce ban ƙara gangancin ƙarya ba munzu qultu zalika ya rasulullahi ila yomi haza tun daga wannan ranar yace ni alƙawarin gaskiya kaɗai baki na zai furta ban ƙara ƙarya ba har yau wa inni la'arju an ya hadani Allah ta'ala fi ma basiya ina fatan Allah madaukakin sarki ya tsare ni cin abin da yaman saura na rayuwa in jin da yake rayuwa canzawa take an gane matsaloli farowa da tasowa suke maganin matsala shine mutum ya ta addu'a Allah ya wuce mai gaba ya tsare ne harshen shi daga ƙarya yasa annabi ce duk wanda ya tsare abin da ke tsakanin yin manshi biyu mana baki ba cin haram ba ƙarya ba tsegumi ba gulma ba annabiyanci duk waɗannan abubuwan babu sannan kuma ya tsare baya zina annabi ce ni kuma na lamunce mashi aljanna zuciya za ga da yawa sun kiyaye ba sa zina ba sa maɗugo ba sa istimna'i ba sa luwaɗi ba sa duk amma kuma ƙarya a bakunansu wata shaidan ne kuma ta hada duka a gaban ke Allah ya kiyaye qala fa anzala Allah ta'ala ka bi ce to ga abin da Allah ya saukar kun ayi mu kenan ko laqad taba Allah 'ala an-nabi haqiqa Allah ya karbi tuban annabi wal muhajirin wal ansar haka ya karbi tuban muhajirai da ansarawa allazina tabauhu fi sa'atil usra waɗannan da suka tafi yakin tabuka tare da shi mun gano wannan to na da tsofi ce hatta balaga innahu bihim ra'ufur rahim waɗannan mutane Allah ya tausasa musu kuma yi masa rahama ma'anar wannan su duka an ba su aljanna wa ala salafatin da zina kulli ku za mu zo kansu har da mutanen nan uku da aka jinkirta hudda da su hatta idan zaqat alaihim al-ardu bima ba, sai da ƙasa sai musu kunci duk da yalwanta hatta balaga ayan da tsayin ta har ya kai ita ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin kuma ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya qala abu sai ka ya ce wallahi ma an amallahu alayya min ni'matin fa Allah bai man ni'ima ba tun da nake ba da izhadanillahu lil islam bayan da ya shiryar da ni na musulunta أعظم من نفسي من صدق من صدقي رسول الله سوى ده وانشان جسكين ده مع النبي الله أكون كذبته فين ده الله جيسا نازاني يمي كريابا فأهلك وهلك كما حلك الذين كذبوا كما يند وأن بسكي كريا تكهلك وقالوا kuma ta ɗan uwan shi da waye sun biyo shi sun ce don ne bai ji ɗin shi da ɗaya ƙarya ban annabi ne a da ko zai tsira ne magana sosai kan wannan wajen ko mm. eh mm. har ne kata-kata da ƴan uwa masu mugayen shawarwari ko ba raga mu kawaye ba har ce masa shi ne kun tuna su ke zulma mutum ya fada ramin da zai wahalar fitowa kuma gano inna Allah ta'ala qala lil ladina kazabu waɗannan da suke ƙarya su kuma Allah ya ce hina an zanar wahaya sanda Allah ya saukar da wahayi sharra ma tsara li ahadihim Allah ya ɗauko statement ɗin ɗaya daga cikinsu zanci mafi sharri Allah ya ba da labari ya ce sai ya halifuna billahi ku. za su suna muku rantsuwa da Allah idan qalabtum ilaihim sanda kuka dawo yaƙi kuka tsar da su a gida ya tu'ridu anhum wa yaddan ku kauda kai ku ba su wani laifi ba fa an hom. Allah ya ce ku kawai kai ku da su innahum rijsun su kazanta ne wa ma'awahum jahannam ko makoman su jahannama ne jaza'an bima kanu yaktubun wannan shine mummunan sakamakon abin da suka aikata ya halifuna lakum an anhum suna rantse mako don ku yabi da su fa in an anhum in kun yabi da su ma yanzu fa inna Allah la yarda an alqawm alfasiqin Allah shi bai yarda da fasikan bayi ba kun ji waɗanda suke ƙarya kun je ba ya tsare su kisa ana kiran ki haka tambaye ki ke ne? me kaza kake ƙarya kar ya zama ke shahara har mutane gane cewa in dai wance ce duk abin da za ta faɗa ƙarya za su yi. sake saki, sake saki, ki faɗi gaskiya kawai qala ka'ab ka'ab yace kunna khulifna ayyuha salasa an amri ulaika alladhina adila minhum rasulullah hina halafu lahu mu an jinkirta al'amarin mu mu da ban yi ƙarya ba su waɗanda suke ƙarya suke rantsuwa su aka karɓi tubansu sai aka karɓi da ba baya a hum wasu ta gafara lahum annabi masu ba baya a sannan ya masa istighfari wa arja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mu kuma manzon Allah sai jingine al'amarin mu hatta qadallahu ta'ala fihi bizalika har Allah maɗaukin sarki mana hukuncin da kuka ji yace wa ala salafatil ladina kulluhu dan Allah ku su fa sun san su uku ne Qur'ani yake magana yace da waɗannan mutane uku sai abin da ke wannan daɗi وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفا عن الغزو kafana sai ƙara mutane bayani ne ba fa waɗanda ba su yaƙi ake nufi ba a waɗanda aka jinkirta hudda da su su ake nufi ba waɗanda ba su je yaƙi wa inna ma huwa takhalifuhu iyana wa irja'una amrana amman khalafa lahu wa atazara ilayhi faqad minhu ta ce mu ban da mu cikin waɗancan mu an jinkirta al'amarinmu ne allah ya mana hukuncin da ya dace da mu su kuma waɗancan aka karɓi su, aka ba su uzuri aka shigo da hudda da su kun gano wannan da kyau ku wannan da yake al-bukhari da muslim ne suka rawaito shi wa fi riwayatin anna an sallallahu alaihi wa alihi sallama su, zai jayshi gazwat tabuka yawm cewa annabi ya fita yakin tabuk ranar alhamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis annabi yana son duk inda ya tafiya ya tafi ranar alhamis fa fi riwayatin wa kana la yaqaddamu min safarin illa nahara fi annabi kuma in zai dawo daga tafiya yana son ya dawo gan ido na ganin ido da hantsi fa iza qadima bada bil masjidi in ya dawo sai fara da masallaci masallaci ya raka a raka taini sai ya salla raka biyu sun majalisa fihi sai ya zauna yana sauraron mutane sun gano mu da shoku sun da manzo Allah yake shi yasa ana son mutum yi tafiya ya dawo ido na ganin ido don iyali su ji labari ya zo kasan mata yi haƙuri da wannan kalmar ba kowa take da eh, tsafta ta bar gida kasa-kasa ta bar kanta biji-biji sai ganta yadda ka san me ta saba yi mutu-mutu shi yasa suka ce ba a neman aure ranar sallah ana tsakiyar biki duk ba a ne to ga a waɗannan ranaku guda biyu kaza ma ta yi ne ta yi kwalliya ta fito sai yasa wani in ya gaba budurwa da sallah ta sa sabon kaya ta yi kunshi ta sa kakanni sassas ta yi ɗauri ta yi kaza ta yi kaza sai ɗauka gaske ne Allah ya sai ya taya bayan kwana biyu ya shiga layin shi in ya ganta sai ga yana jin jikin shi don kada ma ya rabu inda ta raba ta shafa mai da ruwa ba a tsafta ga budurwa bigi biji ga budurwa ta sosa kuma tunta duk ya yi layi to da fuskin ya daɗe ga ashe mai ba. Mun gano abubuwa ba tsari kayanta ba goga hijabinta gidi-gidi tana tafiya tana taunin cinga wata tana shan rake wata tana tsotsan lemu wata na cin gwaiba wata na gwaguyan goruba wata tana shan agwaluma wata taura ne a bakin tilita tana mamala ana ga goba yi suna tafiya suna hira wanda ke can yana zuwan su sun yi ayari suna tafiya suna ta da ƙura'in da kasan yan gudun hijira abubuwa ba can gani ba tsari a inda aka ci gaba mutane ba sa irin wannan tafiya ba sa tafiya suna cikiya suna yamaci kina magana sautin shi na ɗaga wanda suke gefen hanyar suna jin mm. waɗannan abubuwan classic ɗan mata ta sami amma wacce take ya take wa ta riga ta saba da zama cikin datti ta zaba ta saba da cikin zama cikin dauɗa a gidansu na ta riga ta saba da wannan ke a gidan miji na ka za ta zauna kwano can bokiti can riga can kallabi nan an yi kifa an zubar da gashi nan an yi wa ne yara sun ci abinci an bar kaza gidan bifiri kun amma in ta san miji zai zo za ka kikin waɗannan abubuwan ta yi share share ta yi ka kai ka yi wanka ta ɗan sa turare ta fito ta haka ne in ya zo suke farin ciki biya da mashi amma in ya faɗo da daddare tun daga tsakar gida ya fara gani ɓacin rai yin da ban ɗaki jiyan da ka sanya je ɗauko azara bankare sai bubbuge ta abubuwa kwashin gari sai ya ka da kuma gyara manaji da ina faɗa hatta wacce ta manyanta ta fake ke mace ce in shekarun su dubu sun ke ne in ku kin zama cikin walƙawa idimin nisa'i irin tsofaffin matan da su aure ya fita taron su ba ma mai sha'awar ya aure su wannan kin ga dama ke zama yadda ke ga dama na in ba haka bane wannan ba daidai ne haramun an gane wannan da ke zama Allah madaukin sarki ya shirye da mun kare fassar na ƙarta ballahu ko eh ka ba mu kare ba na na muka tsaya mun kare mana wala salatu da zina kulli su zama ai mun gama ni ce kafin mu shiga bari mu kan da tarihin ka haka ne الله مرة تركي شريدهم وعلى ثلاثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا وتوبوا إن الله هو التواب الرحيم الله يتوى على الثلاثة الذين خلفوا haka wancan gafara da Allah ce ya karbi tuban muhajiro ya karbi tuban al'asa ce ce hadda mutum uku nan waɗanda basu su je yakin tabuka ba urji'u su ne waɗanda aka jinkirta al'amarinsu aka sanya musu dokan ta ɓaci wa ukhiru anil munafiqin aka ware su daga tawagan munafikai yan rantsuwan ƙarya walam yaqda fihim bi shay'in annabi ce masa komai ba ce a jira hukuncin Allah wa zalika annal munafiqina lam tuqbal tawbatuhum su wannan tuban da munafikai suka zo suka ce sun tuba annabi ya musu mubaya'a kuma ya masa addu'a in roƙon masu gafara to Allah bai karɓa ba na rantse muku da Allah kun ga wannan aya da wannan tsabiyyar da ta faru na daga abin da ke ba mu tsoro kuma nake ganin mutanen ba su ma san mu annabi ne sai masu isi fadi annabi ne ya yarda da su annabi ne ya karɓin bayansu amma wallahi Allah bai karɓa ba wanda bai san Allah ba ya ƙara nutsuwa annabi ne ya miƙe ma abdullahi dan ubay dan salu da sallah amma Allah bai karɓi fara da yake sama da 70 ba amma sai a ce wai ai wani ya mutu ya yayi jama'a wani din nan fa zaka ya bata da Allah ya cuci mutane ya yi abubuwa na rashin kan gado ya saci kudin al'umma ya rashin mutunci daban-daban don al'umma sun in duk garin nan suka taru a sowa duk garin nan sun kai darajar sayar da abubakar yana cikin sallan gawan umar na ciki ali na ciki shi kan shi uban gayyen manzon Allah sai sun sallan duk sabon manzon Allah suna nan a madina kuma aka yi ma Allah madaukin sarki ce bai karba ba har ma sai da Umar ya mai tambayi ya ce Allah ka ya hana ya ce ko so saba'in kai Allah ba zai karba ba ce to zan ƙara yake saba'in din ni annabi ya mun istighfari ko haɗe ba ka ishe ni ban Allah ya yarda amma shi an mai sama da sabon Allah yake ce da ya saba yana alƙawarin sai ya babbaka shi sai ga sai ya babbaka shi kuwa rigan annaba aka mai da kafani da ita Allah bai karba ba ita mai marmaza mu gyara aikin kuma za mu mutu kuma ta rayu wannan ko ba ta taɓa ƙariya ba ina ganin anan ne muke ta gaya muku ita rayuwar tun da aka yi ki ko har abada kina yi in kika mutu an shiga wani zango ne kawai za ki wani rayuwa na barzahu in an fita rayuwar kiyama ku daga nan har abada in cikin ni'ima cikin ni'ima in cikin azaba cikin azaba duk wanda ke ga ya rabo a lahira a duniya ya nemi. duk wanda ke ga yana kashe kuɗi yanzu wala ba zai neme shi ba haka ne dama cin ya nemi kayan shi an sani ko ba a sani san da ya nema an sani sun hikimomin rayuwa ko a yi ba bayan gini ne su dama akwai su ba ka duk wanda ke je lahira ke ga yana wanda kayana wari za cikin ni'ima wallahi a duniya ya nemi yasa munafikai da su da mu'mini suna tafiya cikin haske cewa suke su jira su ma su ji ne suka ce musu ila bi'u wa ra'akum falkan sunnu su sun ɗauka wayawa a kota bolan haske ne a baya da sun duniya za a komo za a koma duniya ne Allah abu ya ta mutane tsaya su kula da su. girman Allah kowa ya tsaya kula kowa ya tsaya kula ina maɗaukin sarki shirya da wa ta zara a ƙawamun wasu mutane suka zo jan annabi suka ta faɗin uzuri uzuri uzuri faƙo bila uzuruhum annabi ya karɓi uzurin nasu a haran nabi ya haula ya salasa su kuma waɗannan ukun annabi ya jingina al'amarinsu حتى نزل فيهم القرآن حرزوا وصند القرآن يتوقع كان شأنوس وهكذا أه؟ وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم والبخاري وغيرهما شنو حديث لما كان كان يسويه فانا أهبه والثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العمري الآمري والحلال بن أمية الواقفي كلهم من الأنصار waɗannan duk yan ne. maka wanzan Allah Allah ya sanar da shi cewa tasa su gaba ɗaya kai su aljanna na fi musu ba su kun wannan fitintunin kama kamun ya za a ya za a ba ruwan kusan taka cikin sun tsira a ruwan su ne zai yanzu ya za a ya za a yi muna fata la ka sa mu tsalle hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat sai da ƙasar madina ta yi masu kunji duk da yalwanta sun gano na kyau ko sojoji ya masu ba daɗi ma da duk wani abin da suke da shi na rayuwa ya zama bai da daɗi wadaƙat alaihim alaihim an fusko. haka ma su da kunci a rayuwarsu na kaɗai shi ne alwahasha daga masu kaɗai ba wanda yake hudu da su annabi ya yi umarnin sahabbai sun ƙaurace masa kaf wa zannu Allah ja'a min Allah illa ilayhi wa zannu shi ka yakkan suka sami yaqinin la man ja'a yalja'una ilayhi ba su da inda za su kake istafi anhum dan samu rangwani wa qabulu tauba dan karɓi tubansu illa ilayhi sai dan Allah kadin shi sa duk ma ba su kama kafa da kowa ba su kawaɗar da kowa suka rungumi Allah sun taba alaihim da ya tubu Allah madaukin sarki ya karɓi tubansu ne don sun tuba inna Allah huwa tawwabur rahim Allah madaukin sarki mai karɓan tuba ne kuma mai jin kaga bada'a bi tawbati minhu ya fara cewa innahu summa taba alaihim ya ma da tuban Ai ya tubu summa taba alaihim kun gano wannan da kyau ko an masa haka ne dan su tuba sai Allah ya karɓi tuba aka ce a don su na hannun daman Allah ne sai zama kai an ma karɓi tuban an masu wancan hukumar ne don su tuba don a gane saboda su waɗannan na hannun daman Allah bayan da za a yi an yadda da kai ko an yadda da ke ku zo da abin da kuma yake ba daidai ba an tashi maka hukunci wahala kake shi an fahimci wannan mm. akwai abdullahi ɗani ne yayin aisha in sa aisha ba ta ba haihuwa ba ta ba haihuwa ba fatan manzon Allah ya ɗauko abdullahi ɗan zubair ya ta riƙe shi a hannun ran nan aisha tana da wasu kuɗi sai ta ba da kyauta sai abokai suka ce a'a kuya in nan naka duk abin da ta samu suka kashe ba sun ka da bukata ba ko ba shi ya ta bar maka komi ba ya haka To ai yanzu misali in ta kwanta ta rasu wa zai gaji kudin ya ce ta wallahi ba ta isa ba su zai rike hannunta ba ta kare ba da biyu kawai sai labari ya komo kansa da komo mata kai shi ta ce wallahi ba za ta ƙara magana da shi shi ne gara ta haka ita tarbiyyar gidansu ba haka bane tarbiyyar gidan iyayen da kyauta ne haka ne don babanta ma na kwashe kudin shi duka ya tarbiyyar gidan mijin da kyauta ne shi kyautar nashi ma ta fi iska ta fi gulbiya haka ta kasu tarbiyyar da ke akwai wanda ya sai hafi kyauta duk inda zai bi ya iya ganin aisha su magana ya bi wallahi ta samu dama ya kama kafa da kowa ta kasa samu haske da ya nemo wafannin manzon Allah da kawunin shi suka zo suka yi sallama tana cikin ɗaki labule na sake suka ce assalamu alaikum ta ansa sai suka ce mata mu shigo sai ta ce eh ku shigo mu duka suna gudun su sai laifi mu duka hadawa hada Abdullahi dan Zubairu ce udkhulu kullukum ita tsammanin ta waɗannan kawunne da babban nan manzon Allah ne ce suna shigowa tana can inda aka sa labule aka sha makance nan ba iske zama suna daga baya in ga shi ai in ana shiga sai ya wuce ya riga kafanta yana kuka yana ban haƙuri su kuma suna daga bayan labule suna ta jan mata hadisi ƙalar rasulullahi sallallahu <laughs> suka rufe ta da hadisai sun tuno mata manzon Allah sun ce haka ke kuka ke kuka ta yafe mashi, ke da ba da sadakar raƙuma ɗari a wani sau da rantsuwan da ta yi ke ka fara ranar ba ka yadda wani mai mutunci da daraja ka yi ku sakala da shi an fahimci wani shi ya kamata ya koye ta ne wajen mai wajen kyauta kuma kun sa Allah ɗin zubayar nan sai ya zama sarki a masa yadda ya zama hajjaji bin yusuf suka fiye kashe shi dan azubair dan awam ne ba baban shi ɗaya daga cikin mutum goma yan aljanna ne mahaifiyar shi yar abubakar ne yayin aisha ita ce za ta ne wacce take kai masu annabi abinci a kogo ta ɗora majanyi ta samu yan bana bakwai nan ba san majanyi za mu da kyau ba san majanyi ka tambaye su ne majanyi ba san yanzu ɗan matan yanzu ma sun haihu a ya ake ɗaukar yaron haka ake riƙe shi shi da yaron da ya zama ɗan gaban ƙirji ba Allah ka dai zantsayin da zai yi mu a baya aka goya muna bin iyayenmu haka ne iyayenka na gaba kana baya to shi wannan shi yana gaba ne <laughs> mun fahimci wannan

yanzu waɗannan mutane da suke munafincin nan ake ta labarin nan na sassan alkur'ani ku za mu mamaki suna ina dukan suna lahira ba ba guda ɗaya da yake duniya ne duka suna lahira da wanda suke kirkin da wanda ba su ba kowa ya girba abin da yi yadda wasu yan shekaru za ka zo ganin duk wanda suke raya nan ba kowa kowa duk an shige ƙasa wacce ta bi Allah ta je ta ga abin da ta wanda ta saba ma Allah ta ma ta Allah ya tsawaka aya ta gaba sai Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نعم ما كان لأهل المدينة ومن حولكم ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يضعون موطئا ولا يضعون موطئا يضيب الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين الحمد لله ولن آية بلاديو إذن الله كم غرام جياء والذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نجدوا ويقول الله غرامة هذا ما في جسدها domin kai tsaye sun ji sakamakon masu ne su gaskiya don duk wanda ya tsara gaskiya hadisi ne za ku zo ku ci annabi ya ce mutum ba zai zuci da yana gaskiya yana kyarda don gaskiya har sai an rubuta shi ne gaskiya ne a wajen Allah haka mutum ba zai gushe da yana ƙarya yana kyarda don ƙarya har sai an rubuta shi ne ƙarya ne a wajen Allah duk wanda ya shiga cikin waɗancan littattafan guda biyu in na gaskiya ne ta tsira in na ƙarya ne ta shiga wasu. jama'a nan kuna fahimtar wannan Allah madaukakin sarki tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum